أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد za mu tashi darasi na 66 a cikin karatunmu na al'izziya ta sheikh al'imam abul hassan ashadili rahmatullahi alai wanda wannan darasi za mu yi shi a yau 26 ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 433 wadda ta yi daidai da 16 ga watan 6 na shekara ta 2012 a za mu tashi sabon fasali a cikin babu zakka babin zakka shine ne uh, faslun fi zakatil harf fasali da yake magana akan zakkar alharf wato ai almaharuf abin amfanin gona zakar amfanin gona da ake shukawa sannan a yi masa ban ruwa ko kuma ruwan sama ya shayar da shi sannan har ya isa sannan a girbe shi ya zamanto amfani to bayani akan zakarsa domin wani ya ɗaya daga cikin jinsin abubuwan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wajabcin zakka a kansa da mikidarin abin da ake da mikidarin nisabinsa da kuma mikidarin abin da ake fitarwa e, asalin zakkar amfanin gona malamai suna suna cewa asali a cikin alkur'ani bayaninsa ya zo inda a cikin suratul araf inda Allah maɗaukakin sarki ya ambata ya ce wa atu haqqahu yawma hasadihi ya farkon a cikin suratul an'am ya farkon ayar take na'am a cikin inda Allah maɗaukakin sarki a yake cewa na'am وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا Allah maɗaukakin sarki ya ce shi ne wanda wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushat shi ne Allah madaukakin sarki shi ne wanda ya halici shi ne wanda wato ya fitar da aljannatai waɗanda suke ma'arushatin <clears throat> a waɗanda suke wato masu rassa waɗanda suke wato ababen ɗaukakawa wa gairar ma'arushat da kuma waɗanda suke tafiya wato a bayan ƙasa su ne waɗanda suke yaɗo a bayan ƙasa wa min al ah, wazaitun ah, na'am wan nakhla waz zar'a kuma shine Allah madaukakin sarki wanda ya halicci wato annahal ya'yan ita wato dabino waz zar'a da kuma wato kwaya abinci wanda yake yake fitar da kwaya su ne suka masu alkama da sauransu mukhtalifan ukuluhu wanda abincinsa yake wato ɗanɗanansa mai saɓani zaitun kuma Allah shine wanda ya halici bishiyar zaitun war rumman da bishiyar rumman mutashabihan wa ghayra mutashabih me kama da juna da kuma marar kama me suna kama da juna amma kuma ba sa kama kaga zaitun bishiyar iri ɗaya ce amma sai ga wani ya fito kore wani ya fito baki kaga abin nan inibi gashi duk sun yi kama ɗaya amma kuma ɗanɗanan daban wani mai tsamu-tsami wani mai zaƙi sosai kowanne a kulumin samarihi idan asmara Allah ce ku ci daga wato ‘ya'yayen itatuwa idan asmara idan ya fita idan suka idan suka yi tofo suka fitar da ‘ya'yayen itatuwa wa atu haqqahu yawma hasadihi ku bayar da haƙƙinsa a ranar girbinsa to wannan jumlar ita ce abinda malamai suke cewa ta yi nuni akan wajabcin zakkan amfanin gona Allah ya ce ku bayar da haƙƙinsa haƙƙin wato wannan abin da Allah ya fitar muku da shi na amfanin da kuka noma yau hasadihi a ranar girbinsa a ranar girbi don haka ita wannan zakka ba a shaɗanta mata wato alhaul ba a cewa sai an abin da aka yi sai ya shekara a ran da aka yi girbi idan da za ka yi girbi sau uku a shekara haka za ka fitar da zaka sau uku a cikin shekara in za ka yi girbi sau ɗaya ka fitar da zakka sau ɗaya wa atu haqqahu yawma hasadihi ku bayar da haƙƙinsa ranar wato ranar girbinsa wala tusrifu kada ku barna kada ku yi israfi inna Allah la yuhibbul innahu la yuhibbul musrifin lalle Allah shi baya san masu barna wannan shine asalin sa a cikin alkur'ani bayani bayani ya zo daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam akan miqdarin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi zakka daga abin da ake nomawa a madina wanda yake mafi yawansa shine dabino shi ya fi shahara ya karɓi zakar dabino ana noma kayan kulubutu shine kayan amfanin gona irin kamar su abin nan lansir akwai ana ana nuna wani nau'i na lansir a madina ana nomansa da irin su birsam a annab sallallahu alaihi wasallam bai karɓi zakar wannan ba amma ya karɓi zakar dabino wanda ake noma shi a madina ya karbi zakar inibi yayin da aka busar da shi ya koma ya zamanto zabib ya karbi zakarsa kuma ya yi bayanin cewa akwai zakka a cikin kwaya laisa fi ma duna hamsati ausukin min habbin wala thamarin sadaka abinda bai kai wasu biyar ba na kwaya da ake nomawa ko kuma wato amfanin gona shine kamar dabino din ko inibi to babu zaka a cikinsa idan bai kai wusuki guda biyar ba to malamai sun yi saɓani a kan miƙidarin waɗanne irin jinsin abubuwan amfanin gona ne ake fitar musu da zakka waɗanne irin jinsi ne ba a fitarwa domin an ga daga cikin amfanin gona akwai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani ya bayanin miƙidarin zakkarsa kuma ya karɓi zakka daga wajen daga ciki akwai kuma wanda a madina bai karɓi zakka ba to naka malamai suka yi saɓani wanda suka fi kowa yalwatawa a wajen karban zakka kuma har waɗansu malamai suke cewa sun fi kowa wato fifitawa ga talakawa su ne mazhabar hanafiya sun ce duk abin da ake nomawa duk abin da za a noma akwai zakka a cikinsa duk abin da za a noma kowane iri ne inda nomansa za a yi ko noman rani ko noman damuna ko noman ban ruwa ko noman kuma a kyale shi da ruwan sama ya shayar da shi akwai zakka a cikinsa sawawun ana ajiye shi ko ba a ajiye shi sawawun ana auna shi ko ba a auna shi su suka fi kowa wasa'awa don haka waɗansu malamai suka ce su ne suka fi kowa bayar da rabo ga talakawa domin yayin da ya zamanto kan cewar an wasa'a kaga duk mai noma daga dukkan abin da ya noma akwai rabon bayan allah a ciki mazhabar hanafiya kenan mazhabar da ta fi takurawa da ce mazhabar waɗansu daga cikin magabata wanda suka ce jinsi hudu ne kawai ake fitan musu da zakka da alkama da sha'ir wanda yake nau'i ne na alkama da dabino busasshe a tamru da inibi busasshe a zabib amma dukkan sauran abin da ake noma babu zakka a ciki kaga sun fi kowa takurawa saboda in ba wannan jinsin guda hudu ba ba a fitar da zakka su a wajensu an ruwaito ai dama tumatir hata malik ma ba a fitar da zaka a wajensa wato su shinkafa su dawa su gero su maiwa duk ba a fitar musu da zakka a wajensu wannan mazhaba ce da ake dangana ta ga waɗansu daga cikin tabi'ai ita tafi kowanne takurawa to mazhabar da tafi kowace tsaka-tsaki ita ce mazhabar malik da shafi'i mazhabar imam malik da mazhabar shafi'i suka ce duk abin da ake tana duk abin da ake iya ajiye shi bai ɓaci ba kuma ya zamanto shine sana ne ake dogaro a kansa wajen cin abinci za a iya yin abinci da shi ba kamar abin wato abin san wato abinci ne na marmari ba abinci ne na asali don a ci abinci a gino a kansa to ana fitar masa da zakka amma abin da yake ba za a iya ajiye shi ba saboda zai iya ɓaci ko da ana iya rayuwa a kansa to ba za a fitar masa da zakka ba saboda haka kamar saboda haka kamar kaga kamar a a wato kulukutu kamar irin su kabewa kamar irin su kankana ka kankana ba za ka yi ajiye ta ba amma mutum akwai wanda za su iya rayuwa akan kankana duk da yake kuma ta marmari ce ita jinsin ba a ba, ba a iktiyati ba a iya rayuwa akan ta kuma ba a iya ajiye ta to babu zakka a cikin ta kuma kusa da wannan shine mazhabar shafi'i mazhabar shafi'i ma kamar mazhabar maliku take sai dai suna yi a cikin illar ɗaya suke sai dai suna sabani a cikin ɗaiɗaikun abubuwan da ake fitar musu da zakka mazhabar imamu ahmad suka ce su ma yi kama da mazhabar malik sai dai sun ɗan fita kurawa suka ce duk abin da ake iya ajiye shi in dai za a auna shi da kwano in dai auna awansa za a yi to akwai zakka a ciki dukkan abin da ake yin a ah, ake iya ajiye shi inda za a auna shi saboda kan ana ajiye shi kuma ana iya cin abinci da shi amma kuma ba abu ne wanda ake wanda awansa ba sai dai a sayar da shi a kirge hmm, kamar lows hmm, kamar abin nan kamar aljauz kai kenan wani nau'i ne na wato wannan ya sunan wannan ba tsamiya ba giginya nau'i ne na giginya a'a ba giginya goruba goruba kamar goruba goruba ba a awanta a wajen imam ahmad tunda za a iya ajiye ta ta dade za a fitar mata da zakka ba za a fitar mata da zakka ba goruba saboda ba a awanta amma kamar lauz wani nau'i ne na abin nan kamar wani nau'i ne na gyada wanda yaya suke ce masa na'am ya suke ce masa da turanci wannan abu wanda za ka suna sa a cikin dabino din nan wani kamar a a chestnut nut suke ce masa da turanci chestnut eh ambassador ka san shi a Iran yana da yawa <laughs> eh ana sa shi a cikin dabino da cikin alawa cikin chocolate akan sa shi a wajen malik ba za a fitar masa da zakka ba tunda ba abu ne na marmari amma a wajen imam ahmad tunda ana awansa za a fitar masa da zakka saboda haka mazhabar da tafi tarjihi akan wannan mazhaba abu ne wanda yake yana da wahala saboda abu ne wanda yake an yi kowane daga cikin malaman nan ya duba ya zuwa ga fahimtarsa ga nusus tunda ba illa ce mansusa ba ba illa ce da aka yi nassinta ba illa ce wadda yake ta hanyar ijtihadi aka yi aka isa ya zuwa gare ta wanda har imamul qarafi yake shine ake ce ma takhrijul matar wato manat as-sabr wa taqsim ka duba sifofin da ke cikin abubuwan da aka ce a fitan musu da zakka sai ga abubuwan da yake ba shi da bai cancanta a rataye hukuncin zakka da shi ba sai ka fitar da shi sai ya zamanto wanda sifar wanda a sifar da ta saura ita ce ta cancanta a fitar da zakka kuma gaskiya mazhabar malik ta fi karfi a nan saboda in ka duba abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi zakkar su za ka ga duk abin da malik ya faɗa a kansu ya tabbata a kansu ana iya cin ana iya rayuwa a kansu kamar dabino da alkama da zabib ana rayuwa a kansu ba kamar, ba kamar abu ne wanda ake, ake miya da shi ba kawai haka zalika amma kuma abubuwan da yake ba a rayuwa a kansu annabi sallallahu alaihi wasallam bai karbi zakka daga gare su ba kamar al kayan wato marmari da irin kayan lambu kayan lambu akwai su a madina abu hanifa ya ce akwai zakka a ciki almajirinsa alkazi abu yusuf da ya zo madina a gaban harunan rashid ya ce zai yi muƙabala da imamu malik daga cikin matsalar da ya kawo ma malik shine ya kawo matsala guda biyu ya kawo masa wanda ke kuma duk da malik ya bayyana masa hujja sai ya kyala malaminsa abu hanifa ya dawo ra'ayin malik matsala ta farko shine miqdarun mudun annabi sallallahu alaihi wasallam mudun nabi saboda mudun nabi wajen mutanen iraq ya sha bamban da na mutanen madina abu yusuf ya zo yake kafa hujja da cewa ai na iraq wanda shi ne amirul ne ya tabbatar shi ya fi cancanta ba na mutanen madina ba kuma nasu shi ne ainihin mudun annabi sallallahu alaihi wasallam sai imam malik ya ce ya kirawo masa mutane ya ce zo ina mudinku da kuke da kuke awo da shi a gidanku menene labarin sai ce wannan mudu na gaje shi daga wajen babana shi kuma ya gaje shi daga wajen kakana wanda shi kuma sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne saboda haka tun zamanin annabi yana nan kenan wannan ma ya ce nima wannan mudun na gaje shi daga wajen mahaifina shi kuma ya gaje shi daga wajen mahaifinsa wanda shi ma sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne abu yusuf ya ce kurunkus ya koma wajen malik na biyu ya ce ka ce ba a fitar da zakka a cikin kayan lambu gashi kuma allah ya ce wa atu haqqahu yau hasadihi ku bayar da haƙƙin zakkar abu yayin da kuka yi girbinsa kayan lambu ba girbin su ake yi ba in suka nuna ba girbe su ake ba to dan me kuka ce ba za ku ba da zakkarsa ba sai imam malik ya ce haka muke haka mutanen madina suke suna noman kayan lambu ba su taba fitar da zakka ba sun ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba cewa ku ba da zakkar kayan lambu ba ya kirawo waɗansu daga cikin masu noman kayan lambu a madina ya ce ku gonarku tun yaushe kuke noman lambu yaya ka sami iyayenka suna yi ya ce haka ya sami iyayensa suna yi ba sa fitar da zakka kuma mahaifinsa sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kakansa sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne nan ma imam abu abu yusuf ya bar magana abu hanifa ya dawo kan maganan malik to da Allah akwai lamba akwai mota lamba FE 491 ABJ a ta tare hanya akwai wanda yake so ya fita an tare masa hanya sai je janye ta to wannan kusan shine kamar mukaddima akan wannan akan wannan babi a mazhabar malik akan wannan da illar da suka tafi a kai wadda yake kuma kusa da ita kamar ita ce mazhabar shafi'i allah ya ji kansu baki daya su ne a zahiri ta fuskar dalili suka fi karfi sun yi amfani da nassi kuma sun yi amfani da ma'anan nassi ba su tsaya akan kawai balo-balon abin kadai aka faɗa ba a'a sun yi amfani da ma'anar da ke cikin wannan nassi suka fitar da illa wadda take sahihiya wadda a kanta suka rinka kiyasin dukkan abubuwan da zakka ta cancanta a ciki ko ba a fitar da zakka to ah, ya ce wa huwal muqtatul muttakhadhu lil aishi ghaliban abin da ake nufi da almaharuz ya so mu fassara mana me almaharuz wanda ake fitar ake fitar masa da zakka amfanin gona shine almuqtatu wanda ake iqtiyati da shi ma'anar iqtiyati wanda ake iya wato rayuwa a kansa ay almuttakhadhu lil aishi galiban wanda aka rike shi domin a rayu a kansa ta fuskar galibi ba dan marmari ba dan rayuwa abinda za a yi tuwo ko a yi gurasa ko a yi biredi ko kuma a dafa shi a ci shi warawara ko a yi tuwansa ko a yi makamancinsa dai wanda yake ake iya rayuwa a kansa a kan abincin da kowa zai ci ba don marmari ba to ɗaya sifar da bai faɗa ba a cikin nan shine al-iddihar wanda za a iya ajiye shi tunda akwai abin da za a iya cinsa a rayu a kansa amma ba a iya ajiye shi ko ba haka ba kamar doya ko doya inda ba an mayar da ita in ba garinta aka mayar da shi in ba garin aka mayar da ita gari ba doya kaga iyakar ajiye ta iyakar in ka ajiye doya iyakar wata nawa za ta ko za ka yi ajiye ta tai shekara tai shekara kamar tai shekaru a sito kamar yadda za ka iya ajiye shinkafa to ka gani na'am amma shi ma zuwa wani lokaci ne ko ba mutlakan ba ba kamar shinkafa da wake ba ba kamar shinkafa da wake ba saboda haka akwai wannan sifa ta al-iddihar ko dankali dankali kaga zaka iya rayuwa akan za a iya yin so za a iya soyayyen dankali za a iya dafaffen dankali a ci da gishiri ya zama to abinci hmm. amma ba za a iya aji dankali ya wata da watanni ba zai ɓaci saboda haka ba kawai al-iqtiyat din ake duba ba akwai kuma al-iddihar shi yasa imamul qarafi ya ce ma yuddakharu lil iqtiyat abinda ake iya ajiye shi a suto a ajiye shi a yi masa ajiya domin a rayu a kansa za a iya ajiye shi a rumbu to wannan shine abinda ake fitar masa da zakka to ya yace fatajibu zakatu fil hinta dan haka zakka tana wajaba akan alkama wa washa'ir da asha'ir sha'ir nau'i ne na alkama shi da ake ce masa bali da turanci kamar kamar alkama yake bali da da alkama dukkan su ana fitan wajibi ne a fitan musu da zakka to kowanne daga cikinsu jinsi ne ko ko za a iya hada su kamar alal misali ka je kura kayi hayar gona za ka yi noman rani sai ka shuka alkama sai aka kawo maka wani nau'i na wata alkama ta wata ƙasa daban ko kuma aka kawo maka nau'in bali aka ce ai gashi yana ci kasuwarsa tana tafiya biredinsa ya fi daɗi don haka ka saye shi ai kai nomansa sai ka noma shi tare da alkama a cikin gona da ka tashi yin girbi za ka haɗa bali ɗin ne sha'ir ɗin tare da alkamar koko kowanne za ka ware shi akan cewa jinsi ne to wannan akwai saɓani amma dai kauli mafi rinjaye shine haɗa su zakai saboda sun yi kama da juna shi sha'ir da wani nau'i na alkamar yaman da ake ce mata asult duk an a wajen malik an ɗauke su jinsi ɗaya duk da yake a wajen zakka a wajen riba jinsi daban ne a wajen ciniki don haka ba za ka iya cinikin alkama da bali ya zamanto ka yi ta za ka iya yin cinikin alkama da bali ka yi fadul a tsakaninsu tunda ba jinsi ba ne jinsi daban-daban ne amma a zakka za ka haɗe su su zamanto jinsi ɗaya saboda haka idan ka noma idan ka noma ya zamanto alkamar da ka noma ba ta kai nisabi ba amma kuma in aka haɗa da bali ɗin da sha'ir ɗin za ta kai nisabi to sai ka fitar da zakka idan kuka ce ba a yin zanmu ba a haɗe su ya zama to ka noma alkama ba ta kai nisabi ba ka noma sha'ir bai kai nisabi ba to ba ka da zakka idan babu zanmu kun fahimta kamar alal misali ka yi noman alkama da kai girbi sai ya to ka samu sa'i 200 kwano 200 na bogaji don shine mikidarin sa'i kamar yadda za zo muku bayanin mikidarin abin da ake fitarwa na nisabi da aka yi noma sai ka samu kwano 200 kwano 200 babu zakka a ciki don sai ya kai sa'i 300 sannan zaka fitar da zakka kuma kai noman sha'ir da kai girbi shi ma kwano 200 shi ma ka kwano 200 bai kai nisabi ba babu zakka idan ka ce kowanne daga cikinsu jinsi ne amma in ka ce jinsi ɗaya ne kaga zaka haɗe su kenan in ka haɗe su kaga sun zamanto kwano 400 kwano 400 ya kai nisabi sai ka fitar da zakka saboda haka a cikin zakka dole ne ka san abubuwan da ake haɗe su su zamanto jinsi a su zamanto abu ɗaya da abubuwan da ba a haɗe su alhinta da sha'ir alkama da sha'ir jinsi ne amma nan ba ma noman sha'ir wal'urz shinkafa shinkafa ita kanta jinsi ce kowace irin shinkafa kai yar garko ce ko yar thailand ce ko yar ina ce idan a cikin gonarka kayi nau'in shinkafa daban-daban haɗe su za ka yi gabaki ɗaya su zamanto jinsi tunda kowannen su jinsi amma ba za ka haɗa shinkafa da wake ba ba za ka haɗa shinkafa da alkama ba don ba jinsi ba ne wa nahwiha da makamancinsu na daga wato wato alhububu wato kwaya wadda ake nomanta kamar gero da maiwa da dawa dukkaninsu waɗannan kowane daga cikinsu jinsi ne sai dai dangame da gero da maiwa gero da maiwa jinsi ne kowanne daga cikinsu jinsi ne daban koko jinsi ɗaya ne kowanne ɗaya ne koko daga baki ɗayansu jinsi ɗaya ne jinsi ɗaya ne za a haɗa gero tare da maiwa saboda kusancinsu wajen kama to waɗansu malamai suna cewa su ibra da suna ne inda an ba su suna daban to sun zamanto daban saboda haka gero daban maiwa daban tunda an yi musu suna na daban alkama daban sha'ir daban eh ko to waɗansu to ai wannan ni na kawo muku ne dan naji tunda ni ban san wannan ba baya cikin littafai tunda su ba su da maiwa a cikin littafan mu na fiqhu ba su da suna ambatan gero addukhun amma ba su ambatan maiwa saboda ba santa ba mu ne muka santa mu ne zamu ijtihadi mu duba mu gani daga abinda malamai suka zamanto shine shine illar da yasa ake daukan abu jinsi ne ko ba jinsi ba waɗansu suna cewa ana daukan jinsi daga suna idan suna ya zamanto daban to sun zamanto jinsi daban saboda haka alkama daban take sha'ir daban yake tunda an ba su suna daban waɗansu kuma suna mayarwa ya zuwa ga amfani amfanin da ake yi da kuma hai da sifar tasu idan sun zamanto ɗaya sai a mayar da su jinsi ɗaya ko da sunan daban ne don haka kan ga wato alkitani su ne kaga kamar a wake da gujiya da adas lentils da irin koren waken nan peas hmm, da da nam da waken soya kaga duk wannan a wajen malikiya jinsi ɗaya ne sinfi ɗaya ne ga su kuma sunayensu daban-daban saboda suna ganin amfaninsu kusan ne amfaninsu kusan ne yadda ake shuka su yawanci diyaɗo suke a ƙasa sannan kuma ana ajiye su sannan kuma da yawa daga cikinsu akan narka su a mayar da su a ci su tare da abinci kamar yadda ake narka fool ko a narka adas ko a narka wannan himmas hums nan da ake sayarwa wanda za ga ana cinsa da biredi himmas eh eh humus humus ne amma laraba yanzu humus suke ce masa kaga shi ma ai a fi ne ake narka shi a rinka cinsa da biredi a rayu a kansa to saboda wannan sai suka mai da shi sinfi guda daya duk da yake watakila tsadar su daban ce tsadar wake daban tsadar gujiya daban tsadar waken soya daban ko ba haka ba wannan kuma abu ne na kasuwa don haka yanzu za mu iya cewa gero da mai wa jinsi ne ko ba jinsi ba ne jinsi ɗaya ne to ni ma dai shine fahimta ta hmm, shine fahimta ta alkali usman mai ake cewa a soro suna cewa jinsi ne a karatu a wajen malamanmu na soro gewa da maiwa suna cewa jinsi ne ko to na'am duk koko ake yi da su <laughs> eh. to to ga wani illa to bari nuna muku kunga yadda ake kunga yadda ake yin kunga wannan misalin da malam muktar ya kawo yadda ake usul fiqh yadda ake gane alwasful tardi hmm, wal wasful mu'athir akwai sifa da take tasiri a cikin hukunci akwai sifa da da bata tasiri a cikin hukunci ya ce wai ɗanɗanan su ba daya bane wani ya fi wani daɗi to ɗanɗano sifa ce mu'affira ko wasu tardi ne eh wasu ne tsardi ba shi da asasi eh? tunda a cikin abu wanda yake guda ɗaya za a samu bambanci za a samu dandano gashi ma Allah ya ce mutashabihan wa ghayra mutashabih eh eh sinwanun wa gairar sinwan saboda haka duk wannan kaga kenan ba shi da tasiri to wannan kun ga wannan tambayar da muhimmanci saboda ku gane me yanda malaman usul sai ya gane ba kowane sifa ne idan ka kawo a cikin hukunci ke tasiri a cikin hukunci ba sifar da take tasiri shine ake cewa alwasful mu'athir ko kuma alwasful munasib wanda baya tasiri shine ake cewa alwasful tardi wanda yake sifa ce tana nan amma an watsar da ita na'am to wato shi asali dabino shi ko dai ka ci shi ɗanye ka ci shi a sabon dabino ko kuma ka ci shi a tsohon dabino shi da wanda aka kyale shi har ya zamanto kan cewa ya tsotse ya zamanto a tsohon dabino za a iya ajiye shi lokaci mai tsawo amma an aka bar shi idan kawai wai an aka bashi haka ba zai lalace ba hmm? zai nuna ya koma ya zamanto bala sannan daga baya bayan ya zamanto bala ya zamanto tamar haka zalika inibi amma shi ko wannan kamar tumatir shi wannan aiki ake masa na musamman domin ya zamanto an yi amfani da shi yayin da ya zamanto busasshe ya zamanto dan da masau hmm? haka zalika kamar doya aiki ake mata a mayar da ita gari ko rogo aiki ita ma ake mata a mayar da shi kura-kura don haka wannan ina gani ya ɗaya daga cikin abin da yake ya bambanta shi tare da dabino da inibi shi ne bambanta kamar su doya da rogo daga dabino da inibi da irin su tumatir ɗin ma wa fil qatani haka zalika zakka tana wajaba a cikin alqatani su ne wato abubuwan da suke yaɗo a ƙasa jinsi ne guda bakwai eh, sinfi ne guda bakwai ya kawo misalin su da guda hudu ya ambaci guda hudu bai ambaci sauran guda uku din ba na farkon su kal'adas al'adas shine a wato a wanda ake ce masa lentils yana nan za a gan shi kamar ruwan rawaya rawaya haka yalo yalo wanda larabawa a kasashen larabawa suna dafa shi suna markaɗa shi a rinka cinsa tare da biredi kuma abinci ne walbasila da albasila shi ma nau'i ne na wani irin nau'i ne na wake wanda yake kore walful da alful shi ne kamar gujiya yake peanut ake ce masa da turanci alfulus sudani alfulus sudani ana markaɗa shi ya zamanto a mayar da shi shi ma ana iya dafa shi a ko markaɗa shi bayan an dafa shi ɗanyen kuma ana iya markaɗa shi ya zamanto kamar kamar tunkuza kamar tunkuza ta ta gyada a rinka cinsa tare da a rinka cinsa shi ma tare da biredi idan ya zamanto an markada shi din ya zamanto lukui-lukui wal himmas da hummus shi ma yana daga cikin wannan dukkaninsu waɗannan akwai zaka a cikinsu kuma dukkaninsu sinfi ɗaya ne in aka haɗe su in aka yi nomansu idan kai noman su a cikin gona a don haka yanzu kamar kaga wanda suke noman wake na gida da waken soya in suka tashi fitar da zakka haɗe su za su su zamanto sinfi guda ɗaya idan sun kai idan waken gida da mutum ya yi bai kai nisabi ba waken soya shi ma bai kai nisabi ba amma in ya haɗe su za su kai nisabi zakka ta waje ba ba zai ce sai kowanne daga cikinsu ya zamanto nisabi ba kowanne ya fitar masa da nasa haɗe su zai su zama to sinfi guda ɗaya haka zalika idan mutum ya yi haka zalika gujiya idan mutum ya yi nomanta tana daga cikin ne to gyaɗa fa gyaɗa tana daga cikin alƙatani tana daga cikin alƙatani ita ma yaɗo take yi ko kuma ita ma ana fitar ana iya rayuwa a kanta musamman manta to ni ina ga yawanci malamai sukan ɗauki gyada sukan ba ta hukuncin zaitun ne zaitun saboda ta ce manta da ake don shi ne mafi yawan amfanin gyada manta ake amfani da shi to kuma malik abin da ya ce kenan gami da zaitun haka zalika kan wannan kurtum alkurtum shine sunflower oil nan da aka zo ya ce babu zaka a cikinsa sai aka ce masa aiko ana fitar da mai mai yawa a ciki ya ce ana fitar da mai mai yawa to akwai zakka ya kiyasinsa a kan zaitun ya ce in dai ana fitar da mai mai yawa a ciki akwai zakka haka zalika wani irin nau'i na abin nan wannan alkatan shine linseed shi ma za ka gan shi ni ban san sunansa da hausa ba amma na ga hotonsa akwai hotonsa a cikin encyclopedia kuma za ka gan shi a cikin gona haka kamar a abin nan haka kamar wadannan dunkulallen wato kamar koren kamar tumatir zaka ganshi dunkulalle in ya bushe a cikinsa akwai kwayoyi kwayoyin akwai mai a cikinsu linsid to shi ma wannan malik da aka tambaye shi a kansa ya ce babu zakka amma da aka ce masa ana ana ana tatsan mai mai yawa a ciki ya ce akwai zakka sai dai shi zakkarsa man ake fitarwa sai an tace man kamar yadda ya ce dangane da zakar zaitun da zakar zaitun idan mutum wato ya yi noman zaitun aka auna ya ga ya kai wato a nisabi to ba daga kwayar zaitun din zai fitar ba kamar gyada din ma ba daga kwayar da gyadar zai fitar ba a sai an tace ya zamanto mai sannan sai fitar da zakkar amma idan bai tsaya an tace ya zamanto mai bai fitar da zakkar ya bayar haka kamar na gyada ya yi ko bai yi ba a zahir yayi saboda ita musamman gyada tana shan bambanci da azaitun saboda ita gyada bayan man na farko dai ana iya abin nan akwai akwai tunkuza a ciki wanda yake ake yin kuli-kuli da shi shi kansa bawon ana iya amfani da shi in a sayar da shi ya zamanto wani abu to saboda wannan abin bai kamata kawai mutum a ce akan man ake za a fitar da zakkar ba kamata a fitar daga cikin kwayar baki daya wa fi tamri wa zabibi wa zaitun haka zalika zakka tana waje ba a cikin attamru shine dabino wanda yake wanda yake da daddan dabino tsohon dabino busashe wa zabib da inibi wanda yake busasshe wa zaitun da kuma zaitun an san zaitun ai wanda yake ana iya tatse shi ai mai da shi kuma ana iya cin sa haka wala ta jibu fil kasab zakka ba ta wajaba a cikin shi shine wato kamar su rake kenan kamar su rake da dai nau'in su na jinsin su na wato wanda ake ce ma reeds sanda wanda yake zaka ga a cikinsa akwai totuwa wanda totuwan nan za ta iya zamantowa abinci ko za a iya amfani da ita don game da wani abu amma wannan babu zakka a ciki eh, eh, eh, za mu zo akan walbukul da kayan lambu kayan lambu koraye kamar irin su lansir kamar irin su salad hmm, kamar irin su karas duk wannan babu zakka a ciki da irin su tumatir da irin su tattasai na'am eh busasshen tattasai eh wannan busasshen tattasai sai dai akan farashinsa amma ba akan wanda aka nome ba don ba a bushe yake fitowa ba eh, sai ka yi masa abubuwa sannan za ka busar da shi albukul babu zakka a cikinsu dalili kuma shine annabi sallallahu alaihi wasallam bai karbi zakkar khudrawat ba watin da atin ɓaure atin duk da yake ana busar da shi malik yana da kauli biyu akan ɓaure a wani kaulin a cikin zahirin mudawwana ya ce akwai zakka a ciki amma a cikin waɗansu riwayoyin waɗansu daga cikin almajiransa sun nuna cewa babu zaka a cikin attin ɓaure saboda ya sha bamban da dabino bai yi yawan a inda yake fitowa mutane ba sa ta'amuri da shi kamar yadda mutane suke ta'amuri da dabino a inda dabino yake fitowa dabino abinci ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baitul la tamra fihi jiyaun gidan da babu dabino a cikin sa wata ne mana an akwai dabino ba a jin yunwa kenan wato akwai abinci dabino abinci ne to attin ko ba abinci ba ne wannan ya ambaci attin ah, malam ya ambaci attin a nan don ya nuna mana jinsin dukkan wato 'ya'yan kayan marmari kamar su mangwaro eh, kamar su lemu kamar su ayaba duk da yake ba su kama da attin ba shi attin ana busar da shi ya daɗe amma ba a cinsa sai don marmari don haka ba a cinsa domin al'iqtiyat duk da yake za a iya iddiharinsa za a iya ajiye shi ya daɗe amma ba a iya ba cinsa ake a matsayin abinci na wato abincin da za a dogaro da shi ba don haka kamar mangwar kamar sauran 'ya'yan kayan marmari ne kenan ake ɗaukansa kamar sauran 'ya'yan itatuwa da irin su mangwar sauransu duk yawansu babu zakka a ciki hatta wajen imam ahmad ma babu zakka akan su mangoro tunda mangoro ba a awansa kirga kirga in dai zaka sayar da shi sai dai ka sayar da shi a komi ko a kidaya ko a bisa kidaya wal fawakih to nan ma to ya ambace su wal fawakih da kuma wato kayan marmari kan rumman kamar rumman an san rumman ai ko rumman pomegranate wanda yake yana cikin dan abin nan a kokonsa da ya rufe shi sannan a ciki kuma akwai kwaya ja ne haka lullube da shi ana tsotsansa kuma ana tatse shi a yi abin nan a yi ruwansa a yi tsiminsa a yi ruwansa to kayan mammari na. zuma akwai saɓani a kai waɗansu malamai sun ce akwai zakka a zuma shine matabar imam ahmad saboda kuma sun karfafa akan cewa sayyidina umar ya karbi akwai akwai wannan akwai sahabi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi wata wani yankin yankin waje wanda yana noman zuma a ciki kuma yana kawo zakkarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana karba hadisin da'if ne amma malamai sun waɗansu malamai sun kafa hujja da wannan da kuma ƙaba'un waɗansu daga cikin da da kuma hukuncin sayyidina Umar kan cewa ya ci gaba da karban zakka akai imam malik su kuma sun yi dogaro ga ƙaba'in umar ibn abdulaziz duk da yake ba sahabi bane amma yana daga cikin al'umara wanda ake gani a masu istiqama ne saboda haka eh, shi umar ibn abdulaziz ya ce baya karban zakka akan asal akan zuma kuma ya ce babu zakka akai amma mutum ya ihtiyati al'aula idan mutum ya samu yana noman zuma ya fitar da zakkarta to amma me nisabinta me sabinta na'am gaskiya saboda haka ku binu bashi zan ƙara bahafi akan wannan matsalar insha Allah goro to kai za ka amsa wannan tambayar goro ana ajiye shi ko baya ɓaci to amma ana ikitiyati da goro saboda haka babu zakka ba a iktiyati da goro goro mai haramta shi man sa'idu na'am a a cutarsa ba tsardiya ba ce ai ba kamar taba ba ce taba katsan tana sa cuta amma goro ai kafin din idan mutum ya zamanto eh, idan bai zamanto ya dimanto kan cinsa ba ai ba lai cuce shi ba an haka ne sai mu ce coca cola ma haramun ce don akwai caffeine a cikinta hmm? ai kasancewar caffeine ba shi ne ke sa cuta ba kuma akwai magunguna da dama da suke da caffeine hmm? kasancewar akwai caffeine a cikin abu ba shi ne zai mai da shi haramu ba tunda caffeine din ai sai ya kai wani matsayi ne da sabo da jiki yayi da shi sannan zai tasiri ya sa jiki mara rashin lafiya saboda ka ba za a ce goro hukuncinsa shine hukuncin taba ba ita taba kat'an banda caffeine din nata ai akwai cutar akwai waɗansu cututtukan ma da take kawowa ba wai don saboda caffeine din ba kawai na'am ba ta haƙura to na zai isa haramta shi <laughs> a ga fannuwa tana ɓata numfashi tana tana sa warin baki amma ba haramta ta ba sai dai aka ce idan ka ci kada ka shigo cikin mutane <laughs> na'am eh amma duk da haka ba haramta ta ba to wa nisabul harfi hamsatu ausuk to nisabin kayan amfanin gona suna yana da nisabi shine wusuki guda biyar wannan da nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Sa'id al ya rawaito hadisi ne mashuri laysa fi ma duna hamsati laysa fi min tamri sadaka a wata riwayar laysa fi ma duna hamsati awsuqin min tamrin aw habbin sadaqa babu zakka akan abin da bai kai wusuki guda biyar ba na wato dabino a wata riwayar na kwaya ko wato amfanin gona to menene wusuki sai nan ya fassara wusuki da, da ma'auni na lokacinsu a a yadda wato a lokacin banu umayya a lokacin a eh, lokacin banu umayya da aka zo aka kafa aka yi ma'auni wanda yake aka yi standardizing aka tura shi a ko'ina ya ce wa hiya alfu ritlin wa ti ritlin bil bagdadi shi ne ritli guda dubu da ɗari shida na arritlul bagdadi kullu ritlin mi'atu dirham kowane ritl guda ɗaya dirhami ɗari wa thamaniyatun wa ishiruna dirhaman da dirhami da takwas wato dirhami takwas bid dirhamil makki da dirham wanda yake na makka shi kuma a dirhamul makki wa huwa hamsuna wa humsa habbatan min sha'iril mutawassit ana kirga su da wato a kwaya guda hamsin da biyar kwaya hamsin da kuma humusi biyu na kwayar sha'ir wanda yake sha'ir din nan almutawassit madaidaici wannan a a dirham din nan awon nan da suka yi ina da nazar a kansa don suna yin amfani da wato dirham ne na nauyi ma'aunin nauyi tunda ma'auni iri biyu ne akwai ma'aunin nauyi akwai ma'aunin faɗi ma'aunin nauyi shine wanda zaka dora akan sikili ma'aunin faɗi shine wanda zaka yi awansa da kwano daban kuma suke annabi sallallahu alaihi wasallam wajen nisabin zinare da azurfa sai ya amfani da ma'aunin nauyi nan nauyi ake amfani da shi sai yanzu muke amfani da gram wajen sanin gram nawa ne wanda za mu gane ko nisabin a zinare ko azurfa yayi da gram za a yi ba za ka ce za ka yi shi da awo ba ka ce volume ɗinsa nawa ne amma wajen amfanin gona sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da alwusq bai amfani da awo wanda za a daura a gwada nauyinsa ba tunda kwano ɗaya na alkama nauyinsa daban yake da kwano ɗaya na dabino ko ba haka ba nauyinsa zai zamanto ɗaya ko ko kwano ɗaya na alkama nauyinsa zai zo ɗaya da kwano ɗaya na na dawa nauyinsu daban ne to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi miqdari da awo na yawa ba na nauyi ba bai kamata mu mayar da awon yawa mu mayar da shi na nauyi ba bai kamata mu mayar da shi na nauyi ba don haka gwadawa da dirhami wanda ke dirhami mikidari ne na nauyi kuskure ne kuskure ne wannan saboda haka koma za mu yi zuwa ga ma'auni na annab sallallahu alaihi wasallam shi alwusuk dinnan wusuki kowane guda ɗaya alwusuk guda ɗaya sa'i sittin ne saboda haka hamsatu ausuk sa'i 300 ne a sa sa'i kuma wanda ake awon wanda ake fitar da shi wajen zakafin da kai na yi je na yi yawo na yi yawo a tsohuwar kasuwar jidda da aka ce ba za a samu sa'i din a jidda ba sai a ta'if da na je madina ban same shi ba na samu waɗansu tsofaffin waɗanda suke da irin wannan wanda yake na sa'i na asali na asali na musulunci wanda aka san shi suke sassaƙa shi kafintoci ne tsofaffin kafintoci suke sassaƙa shi da ainihin mikidarin sa'in da ake da shi na tunda sai su sassaƙa shi ya fitar maka da ainihin sa'i na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da na zo da shi a hukumar shari'a muka zo muka gwada shi muka cika shi da yashi muka ɗauko kwanuka kwanan awo mun san kun san a lokacin abin nan akwai lokacin da a cikin hukumar shari'a a farkon zuwan malam ibrahim shekarau an zo an ɗauko za a fitar da mikidarin awo tun a kafin nan a lokacin da aka damar da kwamitin shari'a tun zamanin kwankwasa na farko an yi wannan ma aka fitar da kwano guda aka je aka zazzaga kasuwanni aka fitar da kwanuka aka samu akwai kwanuka guda uku a hukumar shari'a muka amfani da wa'annan kwanukan guda uku don mu ga wanne ne wanda yake sa'i na shari'a sai muka gano kan cewa sa'i na shari'a shine kwanan awo da aka yi a tun farkon da aka kaddamar da kwamiti din shari'a tun lokacin kwankwaso na farko wanda ake ce masa na bogaji wannan kwanan shi aka samu shi kuma wannan kwanan lokacin sarkin kano alhaji sarkin kano abdullahi bayero aka kaddamar da shi a matsayin shi ne kwanan awo na shari'a saboda haka da muka auna sai muka ga ya dace da wannan kaga abin da aka yi sarkin kano abdullahi bayero yana daga cikin wanda suka kula da sha'anin harkar shari'a matuƙa shine ya kafa sas shine ya kafa abin ya je ɗauko malamai daga misira don su zo su rinka koyarwa ya damu da sha'anin kuma lokacin da aka zo wajen gano alƙibla irin ƙoƙarin da aka yi wajen gano alƙibla a masallacin cikin gari kuma ya niyyar sai ya yi masallaci na waje bai samu ya yi ba sai abin nan a sarkin kano ado ne ya gina yana da da kula da sha'anin harkokin addinin musulunci to ɗaya daga cikin abubuwan da ya yi wanda sai a lokacin ne mu muka gano shine kaddamar da wannan sa'i na shari'a wanda ya yi so da duk wanda yake son sa'i na shari'a ya nemi wannan kwano da ake ce masa na bogaci wannan ni shahidi ne akan wannan da mun zo mun gwada mun auna mun gani sa'i ɗaya shine daidai kwano cikon na bogaji din to wannan kwano guda ɗari ukunsa shine nisabi guda ɗari uku kwano ɗari uku shine nisabi na bogajin na bogaji ne ko na bogaji eh shi dai ɗin wannan ɗin. to idan ya zamanto kan cewa aka samu kwano 300 kai girbi ya to kayi kwano 300 to ya kai nisabi a cika shi ake tab a kai baka da ake auna ake auna abin nan ba inda ake awo dai a wajen masu a kasuwa ba wai ka yi ba sai nan sai ka sai ka share saman a'a kai kai ta zubawa kai ta zubawa har sai ya gama ya cika makil ya cika tab shine cikin kwano ɗaya saboda haka yanzu kamata ya yi a san kuma miƙidarin a wannan kwanan 600 buhu nawa yake bayarwa tunda dai yawanci dai buhu da ake kwano 40 ne ko kwano 40 ne buhu to amma da wani kwanan da wani irin kwanan idan da kwano ne na sa'i kwano nawa ne zai yi buhu ɗaya sai a kida sai a abin da ya kamata yanzu a kwatanta a sani kenan domin masu noma su sani na'am mm. kwano 35 shi ke yin buhu irin wannan na bogaji din kwano 35 shi ne yake yin buhu to saboda haka kwano 300 zai zamanto kan cewar yanzu buhu ah, buhu takwas kwano 280 kenan ko saboda haka da buhu takwas da kwano ashirin shine nisabi saboda haka idan amfanin gonanka idan shinkafarka ta kai buhu takwas da kwano ashirin to akwai zakka a ciki in ko buhu takwas ne da kwano goma ko da kwano goma sha tara to babu zakka a ciki domin idan ya zamanto cewa bai kai sa'i 300 ba ko da da sa'i ɗaya ne babu zakka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa fi ma duna khamsata ausukin sadaqa na'am buhun eh to wani buhun kenan wani buhu ne kwano 35 din na bugajin wani irin buhun babban buhu to na'am to dai yanzu kun ga mu kyala buhu mu kyala buhu mu tsaya ga sa'i mu tsaya ga sa'i sa'i 300 shine nisabi sa'i 300 shine nisabi in kana so ka san mikidarin sa'i ka je ka samu kwano na bogaji saboda haka kwano 300 na bogaji shine nisabi na wake da maiwa da gero da alkama da dawa eh, da gyada eh, da masara da waken soya da shinkafa duk waɗannan na'am eh da riɗi da riɗi ma da acca yawwa to yanzu acca da acca za acca za a ce acca daidai take da gero na'am acca kaga kamar farin gero ce ko ku a'a ba za a ce mata gero ba gaskiya eh, amma dai gero da maiwa su kam sun yi kama da juna to bari mu karasa da Allah babin na'am wa inna ma tu'tabaru al-awsuqi aw al-awsuqu ba'da wad'i ma fiha min al-hashafi war-rutubat ana wato ana itibarin wusuki din ne bayan an cire abin da ke cikinta na bawo da kuma wato sauran ɗanyantaka da sauran ruwa-ruwa da ke ciki wato kamar dabino da zabib kenan idan ya gama bushewa saboda ka kaga kamar gyaɗa ma sai in an ɓare kenan sai in an ɓara ɓawon sannan zai zamanto an za a duba alwusuk da abin da ake nufi wal mukhraju min zakatil harfi al ushur abinda ake fitarwa na zakar amfanin gona al'ushuri zakar tana da yawa kashi ɗaya cikin goma saboda haka idan kana da sa'i ɗari uku sai ka fitar da sa'i goma in kana da sa'i ɗari shida sai ka fitar da sa'i ashirin sa'i sittin ko in kana da ɗari uku ka fitar da talatin na ce abin goma na ce talatin in kana da sa'i 300 ka fitar da sa'i 30 shine zakkar shine al'ushur kashi ɗaya cikin goma 10% eh, 10% in kana da 600 ka fitar da 60 an fahimta aiko kashi ɗaya cikin goma 10% fi ma su min gairi mashakka cikin abin da aka shayar da shi aka yi nomansa ba tare da wahala ba ma'ana aka yi amfani wajen wajen noman wato noman damuna ruwa ne ya zo ya shayar da shi kama isama'i kamar ruwan sama wa nisful ushir fi ma suqiya bi alatin rabin ushiri kuma a cikin abin da aka shayar da shi da wato wato ala shine kamar nau'i wato kamar abin ban ruwa irin ba kaddawalib kamar wanda aka yi musu hanyoyin ruwa din nan addawalib sune irin haka irin yadda ake ma lambu a hanyar ruwa na'am komi ake ce masa hanyar ruwa wanda yake za a rinka ɗebo ruwa ana zubawa ko ya amfani da famfo hmm, a yi rijiyar burtsatse ko kuma a yi irin katon famfon na wanda yake yayyafi a kan dabbobi duk dai irin wato kan shukar idan wannan ne saboda akwai wahalarwa ba da ruwan sama ba ne sai aka rage abinda za ka bayar kashi ɗaya cikin wato rabin ushiri shine 5% eh, kashi biyar cikin ɗari kenan saboda haka idan mutum ya je noman rani a kura yake ya ringa amfani da famfo hmm, ko abun kore ya je amfani da famfo ya noman rani ya noman alkama idan ya samu idan ya samu wato nisabi sa'i 300 nawa zai bayar da zakkarsa sa'i sha zai bayar zakarsa saboda ya yi da noman rani ba ya yi da noman damuna wanda yake shine mai sauki ba to wannan shine bayanin da malam ya yi a cikin wannan babi na zakar amfanin gona to ina ganin mu tsaya a nan wajen sauran bayanai kuma sai zo wajen amsa tambayoyi insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wannan ka ajiye akwai tambayoyi akwai wanda suke na zakka amma ba na son mu tambaya wajen wannan darasi na zakkar amfanin gona saboda akwai watakila a cikin waɗanda yake za su yi tambaya da suke da tambaya saboda haka abin da yake da alaka da zakkar amfanin gona kawai zan amsa sai sauran darussan Allah ya a amsa sauran tambayoyin wannan ya ce menene hukuncin masu yin amfani da kwanon na bogaji yayin da za su sayi gero ko shinkafa a ƙauye amma idan za su sayar sai su sayar da ƙaramin kwanon awo farashin kuma daidai kamar yadda suka sayo a wannan ai kasuwanci ne ai ba su ce maka idan ka saya akan in ka saya akan cewa in ka saya akan in sun sayar maka akan cewa kwanon nan kwanon na bogaji ne a hali kuma ba na bogaji ne, to wannan sun zama to almutaffifi sun yi tatfifi amma idan sun sayar akan cewa wannan shine kwanon awona wannan shine shine iyakacin awona kai kuma ka san cewar a daga ganinsa ka san kan cewa bai kai na bogaji din ba ka saya a haka to na ai ciniki ne wa halallahu albai a haramar riba ba ciniki ne na da ake da, da ake yin jinikin da ya waje ba a yi tamathul ba a ce kwano ɗaya na wannan da kwano ɗaya na wannan in kwano ɗaya na wannan da kwano ɗaya na wannan ne dole ya to kwanukan daidai suke idan ciniki amma idan ciniki ne da kuɗi wannan fabi'u kai fashitum idan kana yadan biyar haka ake ce na'am wannan wani abu ne daban amma ba za a ci ba zai zamanto wannan wa halallahu albai aw harramar riba Allah yana jin Allah yana jin kan wanda ya zama to mai sauki wajen saya mai sauki wajen sayarwa wannan wani abu ne daban haka ake so amma ko ba za a ce yayi tatfifi ba eh me ce ka zaman riba inda riba ce riba ce a cikin shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam an zo an ce yayi tasiri ya rage mutane suna tsada a cikin abubuwa ya ce a rage a sanya farashi da ba wanda zai wuce shi ya ce a'a inna allaha huwal musa'ir wa huwal qabid wal basit allah shine yake kayyade farashi shine mai shimfida arziki shine mai takurawa ba na son haɗu da allah da wani kan cewa ana na cuce shi a cikin haƙƙinsa saboda watakila idan ya zo ya yanke ya zama to kan cewa akwai wani wanda yake za a cutar da shi wajen sayarwar hmm. saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba a bari mu amsa wannan sai kai tambayar ka shin akwai zakka ga mutumin da ya yi iftikar wato ihtikar yake so ce wato ya sayi wake tsawon shekara guda da ya yi tsada kuma sai ya sayar idan ya sayi wake duk wanda yake sayan duk wanda yake sayan abu ya jira farashinsa ya tashi sannan ya sayar da shi to wannan yayin da ya sayar da shi zai fitar da zakkarsa zakkar kuɗi zai bayar zakar kuɗi zai bayar saboda haka idan mutum ya sai wake shi bai zama tokan cewar a mai noma zai fitar da zakar amfanin gona bane tunda zakar amfanin gona wanda ya noma waken ne amma wanda ya saya to shi zakarsa zakar kayan kasuwanci ne zakar urudu tijara za ta zama zamanto zakka ce ta urudu tijara idan shi kansa ya noma waken yayin da ya girbi ya fitar da zakka to idan daga baya ya zo ya sayar to babu zakka akan wannan kudi. nasa sai dai idan ya aje kuɗin daga ran da ya sayar kuɗin suka shigo hannunsa suka shekara to sanin zai fitar musu da zakka amma wanda ya sayi wake ya ajiye shi don farashin sai tashi sannan ya sayar na farko dai ba ihtikar ba ne wannan ba shine ihtikar ba ba shine ɓoye kayan abinci ba ɓoye kayan abinci shine lokacin da abinci yake wahala ake wahala ake yunwa sai ka je ka saya ka ɓoye wannan shine ihtikar amma lokacin da abu yake kaka yake da yawa ka saya ka ajiye ya nuna kan cewar kenan kana da wadata za ka iya haƙura kudin naka su makale a cikinsu don haka tunda za ka haƙura kudinka su makale ka da haƙƙin ka ci riba kan wannan wannan ba ihtikar ba ne mutane da yawa suna kuskuren wannan wani lokaci in na faɗa har sai a rinka jin kan cewa watakila ko ma ina wannan kasuwanci ne shi sa nake faɗa a'a ku je ku karanta littafin baji albaji sharhil muwatta almuntaka lilbaji kusan cikin malamai akwai mu sheikh muhammadu muktar yake cewa duk cikin malamai na madhabobin nan bai ga wanda ya yi bayanin ihtikari ba irin albaji kuma shi malami ne wanda yake karantar da fiqh alal mazahib al arba duk madhabobin yake karantawa muguni kansa ya karance shi ya sauke shi sau bakwai karatunsa daga farko har karshe muguni kawai to yake cewa ba wanda ya yi bayani kamar albaji don haka in kana so ka san me bayanin ihtikar ka je cikin a cikin sharhin muwatta ne don eh, imam malik ya kawo babu eh, ya yi babi akan al-ihtikar wa tas'ir shi ne ya kawo hadisin la ya yahtakiru illa khati to ya yi sharhin sa kyakkyawa ya bayanin menene ihtikar ah, wannan kuma shine ma'anar da ake nufi don haka to wanda ya sai wake yana jiran farashinsa ya tashi sannan ya sayar da shi to yayin da ya sayar da shi to zai fitar da zakkarsa kwatankwacin wannan shi cikin tambayoyin da aka yi akwai wanda ya tambaya yake cewa shi cinikin gidaje yake ya sai gida idan ya rike shi idan aka samu wanda yake bukata ko in ya dan ajiye shi ya yi watanni ko ya yi shekara ya sayar da shi wani lokaci ya kamfin shekara ma kafin ya samu wanda zai sayar to ya zai fitar da zakkarsa wannan shine wanda ake ce ma almuhtakir domin mai sayar da kayan tijara a babin zakka an kasa su kashi biyu a mazhabar malik da almudir da almuhtakir almudir shine wanda yake juyawa ya sayo abu ya sayar ya sayo abu ya sayar kullum zaka samu yana da kayan kasuwanci a cikin kantinsa ko a tare da shi yana da kuma kuɗi a hannunsa almuhtakir kuwa shine wanda zai saya ba zai sayar ba yana jira ne sai ya kakar wannan abin ta wuce ya zama to bukatar mutane ta yawaita a kansa sai ya fito da shi ya sayar to irin wannan shi shine yayin da ya sayar sai ya fitar masa da zakar kuɗi a wannan lokacin ba sai ya jira kuɗin sun shekara ba sawa'un wannan abin ya shekara ɗaya ko bai shekara ɗaya ba daga lokacin da ya ajiye shi zuwa lokacin da ya sayar da shi ko ya shekara ko bai shekara ba yayin da duk ya sayar da shi zai fitar masa zakar shekara ɗaya saboda haka idan mutum ya sayi gida ya sai gida miliyan biyar ya ajiye shi bayan wata takwas sai ya zo ya sayar da shi miliyan bakwai to a lokacin nan sai ya fitar da zakka 2.5% kashi biyu da rabi cikin ɗari zai fitar da zakkarsa a cikin kuɗin gidan da ya sayar a cikin kudin gidan da ya sayar kashi biyu cikin ɗari kashi biyu da rabi cikin ɗari zai bayar da zakkarsa to a wannan da gero da maiwa abu ɗaya ne a wajen masana bambancinsu a hausa ne kawai daidai ne da gyada wadda akwai mai ɓargo da eddakar eh? eh, to mai ɓargo da eddakar sannan masana masara ma akwai kala-kala kamar mai zaki da wadda ba ta da zaki haka ma alkama da dawa duk a ilmance suna da nau'in su wanda duk suna saba wa juna to saboda haka wannan jazakallahu khairan ka amfane mu saboda haka kaga ya ya tabbatar mana cewa gero da maiwa dukkanin su gero ne jinsi ɗaya ne dama kuma abin da muka faɗa din kenan to haka ma za wannan mako dan ko kamar irin su masara ko da su gyada da alkama da suke jinsi jinsi wannan tun dama sunan su ɗaya ne kaga babu dama babu rigima akan cewa jinsin abu ɗaya ne na'am na'am zakar inibi eh, sai ya bushe ba a fitar da zakar inibi a yadda yake ɗanye haka sai dai ya halatta a yi kardado a inibi da dabino su ne kaɗai malik ya ce ya halatta a yi kardado a yi hars ka zo inibinka kafin a girbe shi sai a samu wanda yake sun san inibi sai a ce wannan inibin idan aka girbe shi aka shanya shi ya bushe ruwansa ya tsotse ya koma ya zamanto zabib zai kai kwano kaza idan ya faɗi wannan to sai a amfani da wannan hars ɗin da ya wannan kardadon da ya yi sai a fitar da zakar daga cikin wannan shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tura abdullahi ibn rawaha zuwa khaibar yake yin wannan haka zalika dabino dabino tun kafin a girbe shi idan ya zamanto ya riga ya kai lokacin da za a sauko da shi za a yi masa harsu za a yi masa kardado a zo a kiyasta a ce wannan dabinan idan aka girbe shi aka busar da shi ya zamanto tamro busasshen dabino zai kai kwano kaza to in ya faɗa wannan adadin kwanan to sai a fitar da mikidarin zakkarsa a bayar su kan ba a fitar da zakkarsu a haka suna ɗanye sai an ko dai in an shanya su an yi girbin an shanya su ya zamanto tamur ɗin to a lokacin a fitar da zakkar ko kuma mutum yana so ya zama tokan cewar ya ci wani abu daga ciki yayin da yake ɗanyensa ya yi da yake fresh ɗinsa sannan kuma ya ba da zakar a lokacin to in yana so yi wannan sai ya zo ya sa a yi hars a yi kardado a kiyasta a gani nawa zai ci in an yi girbinsa an shanya shi to sai a ga mikidarin abin da yake sannan sai a fitar da ushiri daga cikinsa na'am hmm. eh shi abu hanifa abu hanifa ahsant wannan yana daga cikin matsala da abu hanifa ya saba abu hanifa a wajensa babu nisabi tunda Allah ta'ala cewa wa atu yau yawma hasadi ku ba da haƙƙin ranar girbi saboda haka duk abin da aka yi girbi babu zancen nisabi kuma saboda hadisin Jabir da da hadisin Ibn Umar fi ma saqati samau wal fi ma saqati samau wal al ushr wa fi ma suke bin nadhi nisful ushur annabi sallallahu alaihi wasallam cewa dukkan abin da aka shayar da shi daga ruwan sama ko daga wato korama ruwan korama wanda yake gudana au kana athariyan ko kuma abu ne wanda yake wato a bishiya wadda take mai wadda take mai ɗiban ruwa da mai ɗiban ruwa da jijiyarta ba ta buƙatar a shayar da ita nisful ushr ake al ushur ake bayarwa kashi ɗaya cikin goma wa fi ma suke bin nadhi abinda kuma duk aka shayar da shi ta hanyar ban ruwa shi kuma nisful ushur wato kashi ɗaya cikin rabin ushiri kashi ɗaya cikin ashirin kenan to sai abu hanifa ya ce wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa fi ma fi ma abinda duk aka shayar da shi bai ce sai ya kai wani miƙidari ba don haka wancan hadisin naku da kuka kawo cewa ya kayyade da hamsatu ausukin wannan zanni ne ba za a yi taksisin am da shi ba saboda haka bai aiki da hadisin abu sa'id ba to kuma al'aula ka yi aiki da dukkan hadisai kai jami aljamu aula min tarjihi shi ya yi aiki da hadisin jabir da na Ibn umar bai aiki da hadisin abu sa'id ba amma su malik sun aiki da dukkan hadisan suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce fi ma saqati sama'u aw wal uyun aw kana athariyan al ushur yana bayanin miqdarin abun fitarwa ne nan kuma da ce laisa fi ma duna hamsata aw sukin min al min tamri sadaqa yana yana bayanin miqdarin nisabi ne saboda haka abinda duk ya aka shayar da shi sai in ya kai nisabi sannan za a fitar da wannan miqdarin na'am masu dami eh yawwa to damin nan dole ne a san miƙidarinsa dami ɗaya idan aka yi sassaka eh, sussuka <laughs> ku ya guri ya wuzance in aka yi sussuka a cikin dami kwano nawa zai fitar ko kwano goma yake fitarwa da wani irin kwano na bogaji din eh to mu dai gaskiya dole ne mu dole ne san dole ne mu bayani bisa shari'a a shari'a kwano na bogaji din nan shine ake yin awo da shi ake sanin miqdarin nisabi saboda haka idan dami daya zai kai kwano goma na wannan kwanan na bogaji to saboda haka a kaga a dami talatin shine kwano 300 kenan ko dami talatin shine nisabi don haka idan ka yi noma ka samu dami talatin sai ka fitar da dami sai sai ka fitar da dami uku shine zakka idan dami amma fa da idan wannan dami ɗaya ɗin ya yi daidai da kwano goma da bogaji amma in ba haka ba batun kardado wajen alhabbu a wajen malik ba a kardado wajensa ba a cewa ai muna kardado wannan damin idan aka yi sussuka zai kai kwano goma ba a yin kardado ana malik ya ce domin kardado ruksa ne ruksa ne tunda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiyasta shi da mikidari dole a yi taqidi da shi to amma malamai sun yi ruksa akan a yi harsu saboda aikin annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma a cikin ruksa ba a kiyasi a wajen babin ruksa an tsayar akan akan at-tamru mu tsaya anan amma sauran in ba dabino da zabib ba ba a yi masa kardado sai dai a san shi bi taqdir al haqiqi dole sai an auna haqiqatan da haka kada mutum ya dogara da dami ya dogara da awo wanda yake za a yi ya san mikidarin shi yasa yake da muhimmanci ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata a yi yanzu tunda an yi kwano wanda yake an san shine kwano na shari'a kwano na bogaji to kamata ya kuma a yi buhu na shari'a a yi buhu na shari'a wanda da shi ne za a iya miƙidar za a iya sani in aka yi buhu na shari'a a ce alal misali kwano a ce ga wani buhu shi ne buhu na shari'a kwano arba'in saboda haka duk wanda ya noma zai cika wannan buhun in dai zai yi wannan buhun ko ma a iya cewa kwano talatin kwano talatin buhu na shari'a duk wanda ya noma ya samu buhu goma kaga ya samu kwano ɗari uku kenan to ya samu nisabi sai ya fitar da buhu ɗaya ya bayar to kamata a ce abin a mi wannan kokarin ya kamata a samu wata kungiya daga cikin kungiyoyin addini su yi su ma hukumar shari'a shikenan sai ta samu goyon bayan gwamnati a samu a kaddamar da shi na'am eh to ai shi ne nake cewa shi wanda yake ya zo idan ya saya ne idan sun sayar ma mai sayarwa akan cewa akan kwano na bogaji din ne sun yi abin sun yi algus amma in suka sayar kan cewa wannan shine kwanan awon su duk da yake abin da suka saya daga wajen yan ƙauye da babban kwano ne babu komai ciniki ne ciniki ne da suka yi to malam ali shine tambayar ke ce ta karshe na'am to wani ya ji ya gaya mun ni ban ji ba duk ɗaya ne na bogaji shine sa'i ɗaya ai duk wannan shine bayani da nake yi na bogaji shine sa'i eh na bogaji shine sa'i sa'i kuma shine mudu hudu sa'i kuma shine mudu hudu don haka yayin da mutum ya zo zai fitar da zakka ya nemi wannan na bogajin a zai fitar da zakkar da kai na'am eh oho na gane wato mutum yana kamar mai sayan abubuwa ya ajiye kamar mai sayan wake alal misali waken da ya saya kamar na dubu ɗari ne da ya sayar bai riga ya kai nisabi ba a'a mikidarin dole sai in ya kai nisabi miƙidarin tunda ai zakka kuɗi ne zakka kuɗi dole sai ya kai nisabi sai idan ya kai miƙidarin nisabi dinari 20 ko dirhami 200 اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نجعلك في, في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم انصرنا على من عادانا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم آف مبتلانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين